alaikum salam barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na asabar ta muna sha takwas ga watan Ramadan jirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bakwai. da kuma ya zo daidai da bakwai ga watan uku shekarar miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratun nur muna kuma cikin tafsirin aya ta 22 kafin mu fara karatu muna marabtar haƙinmu da suka zo daga maiduguri akwai abubakar aljazira da bakura da malam ba'anna tsohon majabaki na kenan a maiduguri malam ba'anna eh? a <laughs> je na karatu ya gada ba in yi canza murya sai ka ɗauka ma jafar ne yana yau da ya Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa ya zo ya kawo mana ziyara da shi da mala abubakar da bakura da ɗan uwa da suke tare da shi muna musu barka da zuwa kuma muna fatan yadda suka zo lafiya Allah mai da su lafiya Allah ya ba su ladan wannan zumunci ba za mu ci gaba ko bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنين المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم الله يقول ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة, والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليصفهوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم wala tari ulul fadli minkum wasa'ati kada masu hali da wadata daga cikin ku su rantsuwa ayyutu ulul qurba wal masakin akan baza akan ba za su ci gaba da bada abin hannunsu ga makusanta ba da miskinai wal muhajiri na fi sabirillah da masu hijira saboda Allah. Allah ce wal ya'fu wal yasfahu su yi afuwa kuma su yi yafiya su kau da kai alatu hibbuna an yafira Allahu lakum yanzu ba ku san Allah ya gafarta muku Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai kamar yadda ajiya muka yi bayanin cewa wannan ayar ta sauka akan sha'anin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu bayan abin da ya faru na yi wa nana aisha radiyallahu ta'ala an kage da kazafi akwai mistahu ibnu usata an ƴar khalar sayyidina abubakar ne wato mahaifiyarsa ya take ga khala wato innar sayyidina abubakar saboda haka yana da dangantaka da sayyidina abubakar ta bangaren mahaifiyarsa sai ya kasance shi ma ya tsoma baki cikin sha'anin yi wa sai da suna aisha ƙazafi da kuma sai na bakar shi ke ɗaukar nauyin rayuwarsa da cinsa da shansa da kulawa da gidansa sai da bakar ke taimaka masa to abin da ya faru sai ya ɓata wa sai na bakar rai ya za a yi mutumin nan makusanci ne yana da kusanci na nasaba da mu sannan kuma ya zo ya saka baki a cikin abin da bai dace ba abin da ya shafi ƙazafi ga na Aisha saboda ka sai fushi ya ce to ya daina bashi abin da yake bashi na taimako har ma ya rantsi da Allah cewa ba zai ci gaba da bashi taimako ba to nan take Allah ya saukar da wannan ayar ya ci gaba da bawa al'umma tarbiya kan cewa ko da an bata maka sai ka dubi Allah subhanahu wata'ala abinda kake yi dan Allah to kada dan wani ya bata maka rai ka fasa yi saboda daman can ba wai gurin yarda ba dan ba dai ba yarda sa tana take yi ba ba kana yi ne dan yarda da kai ba ko dan ya ya saka maka a kana yi ne dan ka samu sakayyar Allah to bai kamata dan yayi maka wani abin da baka ji dadi baka janye abin da kake yi dan Allah sai Allah ya saukar da wannan ayar nuna wa sayyidina abubakar ya fi ƙarfin a ce saboda wannan ya dakatar da abin da yake yi na na taimako saboda Allah Allah ce kada masu falala ulul fadli masu falala bai da muka ce malamai sun yi magana biyu akan tasirin ulul fadli ko dai alfadlu fil ko alfadlu fijin ko dai masu yalwa wato masu rara a cikin dukiyarsu ko kuma a masu falala a cikin addini amma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fi gamsuwa da tafsiri na biyu shine falala ta addini inda an faɗi a saa sa'a shine sa'atul shi shine yalwa ta arziki da haka waɗanda suke da daraja a addini kamar irin su sayyidina Abubakar suke da kuma yalwa Allah ya hore musu abinda za su ci su taimaka ma wasu ko kada su yi rantsuwa kan cewa ba za su taimaka wa makusantansu ba kada su yi rantsuwa kan ba za su taimaka wa mabukata ba miskinai ko ba za su taimaka wa wanda suka yi hijira saboda Allah ba a jiya mun yi maganar da ake nufi da miskinai mun yi maganar abin da ake nufi da ulul qurba ko kusanta cewa taimaka musu idan mutum ya taimaka wa makusancin da abu ya hada sun ce wasila yi sadaka kuma ya sada zumunci sada almiskin ne mabukaci wanda abin da yake samu ba zai ishe shi ba ba dan an taimaka masa ba taimaka masa shi zai sa abin da yake samu ya kai masa shekara ne miskini fakiri ya fi miskini shiga yanayi ya talaucinsa ya fi na miskini shi miskini kawai da muka ce a halal wal faqiru ashaddu ashaddu hajatan ya fi tsananin bukata to idan aka ambaci miskini min babu aula al faqir naka ce miskini a taimaka masa to kaga min babu aula a taimaka ma wanda ya fi shi talauci shine fakiri Allah ce kada mutum ya rantsuwar ba zai taimaka ma wani fakiri ko wani miskini ba da kawai ya bata masa rai wal na fi sabilillah masu yin hijira saboda Allah waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina suka bi annabi sallallahu alaihi wa sallama can saboda su gudu da addininsu su tsira da addininsu su kuma samu damar taimakawa annabi sallallahu alaihi wa wajen kisar da sabon Allah waɗannan su ne almuhajirina fi sabilillah hijirarsu sun yi ta ne don Allah saboda sun yi ta ne don su tsira da addininsu don su taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin harkokin da'awarsa wanda Allah ce wa man bai min baytihi muhajiran ila Allah wa rasuli wanda ya fito daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa da yake cikin hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cikin sahihaini da sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ma'anar hijratuhu ila Allah wa rasulih ay ikhlasan lillahi azza wa jalla wa mutaba'atan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ne saboda saboda Allah saboda tsantsanta addini ga Allah da kuma tsantsanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar hijratuhu ila Allah wa rasulihi كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى الله إخلاصا ورسوله متابعة لرسوله صلى الله عليه To waɗanda suka yi irin wannan hijira ba sun yi ne don wani abin duniya ba ba sun yi hijira ba ne don neman kuɗi ko don neman wata yarda ko wani matsayi a sun yi ne don Allah da su ma kada a yi rantsuwar ba za a taimaki wani daga cikinsu ba saboda ya yi abin da ba daidai ba a an ware almuhajirin da cewa ba su kaɗai ke da bukata ba ya akwai masu bukata tare da su al'ansar ɗin ma akwai masu bukata da yawa amma sai ba a ambaci al'ansar ba aka ambaci almuhajirin saboda na farko sababin saukar ayar akan muhajir ne wanda ya hijira shi ne mistahu mistahu hijira ya yi zuwa madina saboda haka shi ne sababin saukar ayar da haka sai aka faɗi muhajir a dalilinsa ba a faɗi al'ansar ba sannan na biyu kuma saboda al-muhajiru ɗin a wannan lokacin da ayar ta sauka su suka fi kowa bukata su al'ansar an iske su a garinsu su ne ma suka rika taimaka wa al-muhajiru ɗin rika taimaka musu wurin zama karka taimaka musu da sana'ar yi wani taimako da suke bukata sun yi musu wasu daga cikinsu ma kamar sa'ad ibn Rabe lokacin da aka hada shi yan uwantaka da abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf shi ne yawo hijira sa'ad ibn Rabe shi kuma dan madina ne haka annabi ya hada su yan uwantaka sai ya zanto sa'ad ibn Rabe ya ya yi tayin ya raba dukiyar ya ce yana da mata biyu ya duba a cikinsu wacce fi so ya sake ta shi kuma ya aura Abdurrahman ibn Awuf ya ce barakallahu laka fi malika wa ahlika ne ala so shi Allah ya albarka a dukiyarka Allah ya albarka a iyalinka kawai ne ku nuna min kasuwa aka nuna masa kasuwa ya ci gaba da harkar kasuwanci kuma Allah ya buɗa mishi sai gashi ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka yi albishir da aljanna Abdurrahman ibn Auf yana ɗaya daga cikin waɗanda suka Allah subhanahu wata'ala ya ba su abin hannunsu a cikin sahabbai shi da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Talha ibn Ubaidillah waɗannan suna cikin albashari na biljanna kuma suna cikin mawadata cikin sahabbai Allah ce kada mutum kada wani ya yi rantsuwa akan ba zai taimaka wa ɗaya daga cikin irin waɗannan ba a nan da Allah ce wal muhajiri na fi sabilillah mun san cewa ayar ta sauka a dalilin mislah ibn asasa wanda ya kasance ya tsoma baki cikin sha'anin na Aisha kuma yana da cikin waɗanda suke hijira amma idan muka duba a nan Allah subhanahu wataala bai rusa masa hijirarsa ba saboda ya yi laifi abin da ya yi na ƙazafi laifi ne har ma an masa haddi a kansa duk abin da aka yi wa mutum haddi a kansa kabira ne duk abin da aka ce in kayi akwai haddi to yana daga cikin manya-manyan laifuffuka yana daga cikin manyan laifuffuka kamar shan giya kamar zina kamar sata duk waɗannan suna da suna da haddi suna cikin suna cikin manyan laifuffuka hadisin ijtanibu sab'al mubiqat daga ciki akwai qazful muhsanat saboda haka wannan abin da yi na laifi bai rushe masa aikin da yi na baya ba Allah subhanahu Ta'ala ya sifanta shi da muhajir fi sabilillah hijirarsa tana nan kuma ubangiji subhanahu Ta'ala ya ci gaba da kula masa da ita a matsayin hijira ce da yayi dan Allah kaga wannan raddi ne raddi ne akan mu'tazila waɗanda suke cewa duk mutumin da ya aikata kabira to duka ayyukansa sun rushe ayyukan da yana alkhairi gaba ɗaya sun rushe to ga shi nan mustahu yayi abin da kabira ce inda Allah ya kira abin babba wa huwa inda Allah azim na tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allah ya azim Allah ce abu ne mai girma a gurin Allah duk da ya wannan abin da Allah ce mai girma ne laifi ne mai girma ba wannan bai rusa masa aiki ba kuma Allah subhanahu wataala ya ce duk lazina yarmuna almuhsanat alghafilat almu'minat lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum azabun azim amma duk da haka anan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayyana cewa hijirar sau tana nan don haka aka sifanta shi da almuhajir fi sabilillah don haka dan mutum ya yi aikin alkhairi kuma daga baya zo yi wani aiki na sabon Allah to alherin sai yana nan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake mu'amalantar bayansa mu'amala ta adalci Allah subhanahu wa Ta'ala ba zai rushe maka aikinka ba da kai masa laifi in ka ga aikinka ya lalace to kai ka rusa aikinka da kanka ta hanyar ridda da fita daga musulunci ridda ita ce za ta rusa maka ayyukan ka. amma ɗan saɓan Allah wannan aikin ka yana nan a matsayin aikin kirki da kai sabon Allah shi ma yana nan a matsayin sabon Allah da kai sai a karɓi aikin ka da kai mai kyau sabon Allah kuma yana nan in baka tuba ba shi ma ka jira sakamakon ka da mutum zai sa ci riga ya sa a jikinsa ba sai sa so riga ya sa a jikinsa ya zo shi masallaci ya bi liman ayi sallah da shi sa tana nan wannan kuma rigar da ya sa ba tashi ba shi ma laifinsa yana nan yana amfana da abin da ba nashi ba ba da yarda mai abin ba saboda haka zunubin satir yana nan tare da shi amma kuma wannan bai rusa masa sallarsa ba kai ko da a cikin sallar ma ana yin ana tsakiya da sallah ya yi wa wani sani ya ci gaba da sallarsa sallar tana nan sanansa ma kuma yana nan saboda haka sanan ba zai bata masa sallah ba to haka ubangiji yake mu'amalantar bayansa ba kamar yadda mu muke muke wa juna mu'amala ba mutum sai shi yana maka alkhairi wanda ya bata maka rai sau daya sai ka rufe ido kamar ta da alherin da ya maka baya wannan mu'amala ce ta dan adam wanda bai san adalci ba adalci ya kamata laifin da ya yi guda ɗaya ɗin nan ya cike ya wato kura abin nan alherinsa da ya yi da yawa ba su cike shi yana da hasanat a wajenka ya yi maka abu kaza mai kyau abu kaza abu kaza abu kaza sai zai abu ta wanda bai da kyau to dai waɗancan hasanat ba su cece shi ba dan mai hasanat ɗinsa ba su cece shi ba to wani ɗan adam kenan wanda yake rufe ido wani lokaci ya yi hukuncin da ba daidai ba amma Allah subhanahu wataala baya mu'amalantar bayansa irin wannan Allah la yazimu bi zarra وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فزي تشيك رغدا ذرة رغدا أن جنجل تروروا in kuma hasana kai kyakkyawa kai sai ya ninninka maka ita kuma baka lada mai girma to haka haka haka Allah subhanahu wataala yake mu'amalantar bayansa to mu'tazila sai suka juya abin suka ce duk mutumin da ya aikata kabira da aikinsa da ya yi kyau a baya ya rushe irin waɗannan ayoyi duk raddi ne a kansu ga shi nan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa da mistahu la aikinsa na hijira wal muhajiri na fi sabilillah inda kansa ayat ta sauka to idan ya zanto aikinsa ba zai rushe ba kuma an ci gaba da kirga masa hijirarsa a matsayin hijira ce da ya dan Allah to ina kuma ga kafirta shi kamar yadda khawarij suke yi to a wajen khawarij in ka aikata zunubi to ka kafirta ma gaba ɗaya ka zama kafiri irin mutum ya halatta to gashi anan Allah subhanahu wata'ala bai halatta jininsa ba bai kafirta shi ba ya ma tabbatar da cewa yana nan cikin almuhajiri da fi sabilillah waɗanda suka yi hijira don Allah a nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da falalar sai da abubakar cewa abubakar mutum ne mai addini inda ya kira shi ulul fadli ya sa shi a cikin ulul fadli wala ya tali ulul fadli minkum shi falala ta addini wanda yana nuna maka cewa sayyidina abubakar ya sifanti da kyawawan ɗabi'u kyawawan sifofi da Allah subhanahu wata'ala ya so ya ci gaba da zama da waɗannan sahofi masu kyau ko da kuwa an yi masa abin da ya masa ciwo bai haƙuri ci gaba da abin da yake na aikin alkhairi kada ya ja da baya to wannan aya duk da cewa tana magana ta sauka ne a dalilin abin da ya faru tsakanin na abubakar da mistahu amma ta shafi kowa da kowa cikin wannan al'umma haka malamai suka ce ابن ابن عطية أتكلم تافل تا تفسير المحرر الوجيز أبين يكي تشواكي نيتي الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة أين تاشى في الأمة هزوة تاشى القيامة بأن لا يغتال ذو فضل وسعه فيحلف أن لا ينفع من هذه صفته غادر الدهر هذا متمنى أن لا يباش وداتا قوة مسلمة الديني yayi rantsuwar da ba zai yi rantsuwar cewa ba zai taimaka ma wanda aka sifarsa take ba wato makusanci ko miskini ko kuma muhajiri wato mai wanda ya hijira saboda Allah duk mutumin da ya sifantu da ɗaya daga cikin waɗannan sifofin a taimaka masa kada dan yayi laifi a ce an kalle da taimakonsa haka nan ibnu ashur cikin littafinsa at-tahrir wa at-tanwir yake cewa al-muradu min ulul fadli ibtida'an abubakar wanda ake nufi da ulul fadli masu falala masu daraja na farkon da zai shiga cikin wannan shine sayyidina abubakar shine na farko da zai shiga wal min ulul qurba makusanta kuma da aka ce a cikin wannan ayar na farko wanda zai shiga shine bistahu da usata saboda su aya ta sauka shi kuma sababin nuzul yana shiga cikin aya da kulan awwaliyan kafin ka shigar da wani abu a cikin ma'anar ayar sai sababin nuzul ya shiga sannan sauran ma'anoni sannan sauran abubuwa su shigo daga baya Wata ummul ayatu ghayrahuma mimman sharaku fi qadiyati al-ifk to ayar ta kunshi duka sauran waɗanda suka tsoma baki a cikin sha'anin yi wa na Aisha kage in banda munafikai in banda munafikai duka sauran Hamna da Hassan duk ta shafe su saboda haka abin da ake yi da su na mu'amala mai kyau na taimako da agaji da ake ba su to ka a fasa ba su dan sun yi wancan laifi sun yi laifi amma kuma an yi musu horon da shari'a ta tanada domin an yi musu haddi a gaban kowa saboda haka bai kamata a ci gaba da da ganin su da wannan laifin ba wasu daga cikin malamai suka ce waɗannan sifofin da aka ambata duka suna komawa ne ga mutum ɗaya al-asifatul mazkura guda uku ɗin da aka faɗa ulul qurba wal masakin wal muhajirin suna komawa ne li mawsufin wahidin mutum guda ɗaya wanda shine sababin saukar wannan aya shine mistahu ibnu utasa makusanci ne ga sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu mun faɗi dangantakarsa da shi sannan kuma miskini ne mabukaci ne sannan kuma muhajiri ne ya yi hijira don Allah zuwa madina saboda duka sifofin suna komawa ne gare shi da ya to ba za a tsaya akan sifa ɗaya ba a ce miskini kawai ko a ce makusanci inda aka zana masa waɗannan sifofi guda uku duk da cewa sifa ɗaya tak daga cikin sifofin da ta isa ta a taimaka masa in aka ce wa sayyidina abubakar kada ka yi rantsuwar ba za ka ƙara taimakon makusancinka ba ai ya ishe shi ko kuma aka ce kai rantsuwa ba za ka sake taimaka miskini ba ai ya isa ko muhajiri ai ya isa ma ka hada sihohi guda uku ba dan komai ba lil mubalagati fi isbat istaqi nishatin wa nahwihi bil ita dan a nuna maka cewa misahu ya cancanci ta kowane bangare a taimaka masa ya cancanci sai da abubakar ya taimaka masa saboda dan uwansa ne makusancinsa ne ya cancanci ya taimaka masa saboda miskini ne ya cancanci ya taimaka masa saboda muhajiri ne to idan ɗaya daga cikin sifofin nan kowace ya isa a ce ya taimaka masa saboda ita to ina kuma ga in sun haɗu to uku duka ya ga min babu auda an ya haɗa sifofin duka waɗannan kamar shi mai tsawo ya kamata a taimaka masa sannan za mu ga ayar ta ƙunshi hani mutum ya yi rantsuwar ba zai aikata wani abu na alheri ba malamai suna cewa idan mutum ya yi rantsuwar ba zai aikata wani abu na alheri ba abin nan in wajibi ne ya yi rantsuwar ba zai aikata wajibi ba ko ya yi rantsuwar ba zai bar haram ba to a nan wajibi ne ya karya wani rantsuwar mutum ya yi rantsuwar ba zai aikata abin da yake wajibi ba abin da ya zama wajibi a kansa ya yi rantsuwar ba zai ci da matarsa ba ba zai ba ta abinci ba wajibi ne ya ciyar da ita in ya rantsi ba zai ba ta abinci ba dole ya karya wannan rantsuwar saboda wajibin da yake kansa ba zai samu ba sai ta sai ta hanyar karya rantsuwar haka karya nan, rantsuwar tashi ba ta halatta ba ba ta halatta ba dole ya karya ta ko kuma ya rantsuwar ba zai bar abin da yake haramun ba tun da yana yi ma wani mugunta ko kaita aka zo aka yi masa wa'azi ya daina ya rantsuwa ce wallahi ba zai daina ba abin da kake masa haramun ne kuma kai rantsu ba za ka daina ba za ka fasa haramun ba dan wajibi ne ka kare rantsuwar haka nan aka fi idan mutum ya yi rantsuwar zai aikata haram ko ya yi rantsuwa akan zai bar wajibi abin da ya yi rantsuwa akan ba zai yi wajibi ba ko ya rantsuwa akan zai aikata haram dan wajibi ya kan rantsuwa in kuma abin da zai aikata din wato haramun ne yi rantsuwa sai ya aikata shi to dole ya kare rantsuwarsa ya rantsuwa zai aikata haram ya rantsuwa aikata haram to dole ya kare rantsuwarsa idan abin mandobi ne mustahabbi ne bai zama wajibi ba in ya yi shi yana da lada in bai yi shi ba ba za a kama shi da laifi ba so idan ya rantsuwa mustahabbi ne ya karya rantsuwar karya rantsuwar ba zai yi abin da ke sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba karya rantsuwar akan ba zai yi abin da yake mustahabbi ne Allah da manzonsa suna so ba duk da basu wajabta masa ba ya rantsuwar ba zai yi ba to anan mustahabbi ne ya karya wannan rantsuwar amma idan ya yi rantsuwa a kan abin da ke ja'izi ne mustawi tsarafai da yinsa da barinsa duk ɗaya da yinsa da barinsa duk ɗaya wakan ce a duba a ga menene ya fi maslaha yin ko barin idan yin ya fi zama maslaha to ya kamata ya rantsuwa sai ya abin kuma barin ya fi maslaha sai ya bari in ya yi rantsuwa zai ƙara cin nama ba nama ba wajibi ne sai ka ci nama ba inda Allah ya wajarta maka cin nama da sai mutum ya rantse shi wallahi ba zai ƙara cin nama ba ko ba zai ƙara cin kifi ba da ya sa haka kawai shi ba zai ci ba to nan dole mu matsa masa ya kari rantso sai ci kifi ba dole ba ne ba dole ba ne dole mu matsa masa sai ya ci nama kenan kayan rantsuwa shi kenan kamar rantsuwa ka a yadda take ka zauna duk sanda aka kana ma ka koma gefe an cinye ka dawo ba wanda zai tilasta maka amma in aka kula cewa za ka cutu rashin cin naman nan fa zai jefa ka cikin kuma wani yanayi a ɗan fara ɗin sun batu to sai a ci to ka karye rantsuwan nan ka karye rantsuwan nan ka zo a ci nama da kai duk mutumin da ya yi rantsuwa ba zai ƙara aikin alkhairi ba wannan a wajen wasu malamai jarhun ne fi shahadati ya zama fasiki ba za a karɓi shaidarsa ba albaji a cikin littafinsa almuntaka sharhin muwadda ya fi kaito wannan cewa mutumin da zai yi rantsuwa ba zai aikata sunna ba Aka kawai wanda ya zama majruhun fi shahadati da ana neman adalin da zai ba da shaida ba za a karɓi tashi ba saboda wannan rantsuwar da yi hadisi ya tabbata cikin sayar bukhari da muslim hadisin amra bintu abdurrahman take cewa ta ji aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wasu mutane suna rigima sun ɗaga miliyoyinsu annabi yana cikin gida ya suna husuma muryarsa ta yi sama sai daga cikinsu yana cewa ainihin a rage masa wani abu da ake bin sa na bashi wato mutane ne guda biyu ɗaya na bin ɗaya bashi saboda haka sun kaure da rikici shi wanda ake bi bashi yana roƙon wanda yake bi shi bashi cewa ko dai ya rage masa ko ya ɗan ƙara ɗaga masa ƙafa lokacin da zai biya ya yi ba shi kuma bai biya ba saboda haka yana cewa sai ya biya shi yana cewa to ko dai ka yi min ragi in baka wani abu daga ciki ka yafe min wani wani bangare daga ciki ko kuma ka ƙara ɗan ɗaga min ƙafa, in iya biyan ka haka sun ɗaga muryar suna ta husuma ɗayan daga ciki yana cewa wallahi la af'al shi wanda yake bi bashi yace wallahi ba zan yi ba ba zan maka ragi ba ko ba zan ɗaga min ƙafa ba ba za Allah sai ya jiyo su sai ya fito sai yake cewa aina muta'alli ala Allah Allah yaf'al al-ma'ruf aina muta'alli ala Allah Allah yaf'al al-ma'ruf Allah yaf'al al-ma'ruf ina wanda yake wane ne cikin ku ke rantsuwa da Allah ba zai aiki alheri ba wane ne cikin sai mutumin da yace ya rasulullahi ana walahu ayyu zalika ahab ya zabi ɗaya daga cikin abubuwan da bai faɗa zan masa ni ne ne rantsuwa amma ya rasulullahi ya zabi ɗaya daga cikin abubuwan nan biyu in rage zan masa in daga abu yake so in ya zaba zan yi masa ga yadda sahabbai suke saurin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a shahid anan abinda yake cewa ba zai yi ba aikin abin alheri ne Allah subhanahu wata'ala ya kwadaitar da kansa kana zuwa usratin fa naziratun ila maisara wa tasaddaqu khairul lakum Allah ce idan mutum da ake bin bashi yana cikin matsatsi yana cikin tsanani a dan ta masa har zuwa lokacin da Allah zai hore masa ku yi sadaka ma ku ce kun yafe ko ku rage ya fi muku alkhairi kaga abu ne mai kyau da Allah subhanahu wataala yake umarni da shi to shine anan wannan bawan Allah yake rantsuwa ba zai yi ba annabi da ya ji shi annabi ya kasa hakuri sai da ya fito ya same su aina almutaalli ala Allah Allah ya fa'ala ma'rufa waye yake wa Allah rantsuwa haka ba zai aikata alkhairi ba dan take mutumin nan ya rintsina ya saduda ya sallama ya ce a zaɓa abin da ake so shi zai yi ba haka duk mutumin da ya rantsuwa a kan ba zai yi wani abu ba ko zai yi abu kaza daga baya sai ya ga abin da ya rantsuwar ba zai yi ba ko shi zai yi ya ga abin da ya rantsuwar ba zai yi ba shi ya fi alkhairi to sai ya warware rantsuwar sai ya abin da ya fi alkhairi haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da al'ummarsa idan mutum ya yi rantsuwa ba zai aikata wani abu ba to sai ya ga abin da ya rantsuwa ba zai yi ba kuma shi ya fi alkhairi annabi ya ce to sai ya warware rantsuwarsa ya aikata abin da ya fi alkhairi hadisi ya tabbata a cikin sai muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu bayan ki sallallahu alaihi wasallam ce man halafa ala yaminin ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل wanda duk yayi rantsuwa akan ba zai aikata wani abu na alkhairi ba sai ya ga abin da yace ba zai yi ba shi yafi alkhairi to yayi kafara ya aikata abin da yace ba zai yi ba sai ya warware rantsuwarsa haka yazo a cikin hadisin Adi ibn Hatim haka zo a wani lafazi nashi yake cewa falyati allazi huwa khair wa yukaffir an yaminihi yayi abin da yafi alkhairi kuma yayi kafara a bisa rantsuwarsa wato anan malamai sun ce ya halatta ya fara yin kafara sannan ya warware kuma ya halatta ya warware sannan ya kafara kowanne ɗaya da yayi yayi wanda ya da warware wato kafara kafin warware rantsuwarsa to shi ne ya ce ba zai ƙara zuwa gidan wane ba to sai kuma ya ga cewa <clears throat> wannan zuwa gidan nashi sada zumunci ne yara ce ta ɗan uwanka musulmi ya kamata a ce ya rantso ba zai ƙara yi ba to shi kenan yana iya yin kafara sannan je kai masa ziyara ya fara yin kafara sannan ya je kai masa ziyara yana iya zuwa ya kai masa ziyara daga baya kuma ya kafara abinda ba a halatta ba shi ne mutum da ya kafara kafin rantsuwa dama akwai kafara kafin rantsuwa kafara bayan rantsuwa kafin a warware abinda aka yi rantsuwa a kansa sai kuma kafara bayan an yi rantsuwa kuma an warware abinda aka yi rantsuwa a kansa to na farko la ya su ittifaqan mutum ya yi kafara kafin ma ya rantsuwar wannan bai halatta ba saboda sababin kafara bai samu ba sababin da zai sa ya kafara shi da rantsuwa to sababin bai samu ba haka ba zai zo kamar azhar ce ba sai baka zo kai sallah azhar kaga kai ma kai a banza ba sai ba sai kai rantsuwar sannan aka samu sababin yin kafara to sai mutumin da zai rantsuwa bai warware rantsuwar ba ya halatta ya kafara anan yawa daga cikin malamai sun yarda da wannan abu hanifa shine wanda ya ce a sai ya warware rantsuwar sannan ya kafara amma da yawa daga cikin aljihur gaba ɗaya sun tafi akan cewa ya halatta ya fara yin kafara ya warware din sanda ya kafara ya halatta hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari yake cewa na zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da wasu mutanen kabila ta ash'ariyun mutanen ash'ariyun kabilar abu musa al-ash'ari mutanen yaban ne za a fita yaƙi sai muka zo ni da mutane na da jama'a ta muka ce ya rasulullah samo mana abin hawa mu ma za mu fita yaƙi tare da kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la ahmilukum wallahi ba zan samu ku abin hawa ba annabi sai rantsuwa wa ma indi ma ahmilukum ba ne da ma abin da zan tura ku akai ba ne da dabbar da zan ba ku fita yaƙi da ita an yi haka kenan sai gashi an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam raquma raquma na ganima wasu daga sahabbai da suka fita sun samu raquma na ganima sai gashi an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam daga can sai ce ina jama'an nan da suka zo dazu suke so a basu abin hawa za su ta yaki tare da mu su zo a yi nan nafarul ashariyun ina suke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kirawo su aka kirawo suka zo su su biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a ebo musu raƙuma raƙuma biyar a zo a kawo musu to bayan sun tafi abu musa al'ashari ya ce bayan mun bar gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan raƙuma da aka bamu wanda za mu hau mu tafi yaki tare da shi muna tafiya sai muka rika zargin kanmu ma sana'ana da irin abu muka je muka aikata wacce irin aika-aika muka yi to kun ga wannan abu da aka ba mu Allah ba zai mana albarka a cikinsa ba abin da ya dame su sun zo sun sa adar salatar mai yarin kuwa ba zai ba su ba zai yi ba kuma ya yi sai suke ganin su suka jawo annabi ya rantsuwan nan kuma ya warware ta da haka sai suke jin tsoron wannan raƙo ma da aka ba su na su yi albarka ba da haka suka ce maza maza mu koma gurin annabi sallallahu alaihi wasallama mu nemi yafiyarsa sai suka da suka ce ya rasulallah mun ne muka ba mu abin hawa ka rantse da Allah cewa babu abin hawan da zaka ba mu kuma ba ma za ka ba ne da ba ku abin hawa ba walakin Allah hamala Allah ne ba ku ni ba ne da shi ba ni da shi amma sai Allah ya kawo wanda za a ba ku haka ba ni ne da ba ku ba wala ala allazina idza ma atawka li tahmilahum anta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallu wa ayyuhum tafidu ila dabi hazanan alla ajidu ma yufikum ta wancan lokacin sahabi idan yazo yace yana so zai fita yaki amma ba shi da abin da zai hau to idan akwai annabi yana da shi sai ba shi in babu cikin sahabbai wanda yake da rara sai ya ba shi in babu sai ya ba shi hakuri. to duk wanda aka ba shi haƙuri ko ba yake na kuka ba hmm, a tafi aikin Allah ba shi hazanan Allah ji ma yin fiƙo yana kukan baya da abin da shi ma zai ɗauka ya kashe a fita aikin nan a fita aikin Allah da shi saboda haka sai ya ce da su lastu ana hamaltukum walakin Allah hamalakum wa inni wallahi sai ya kara musu da cewa wa inni ni kaina na rantsi da Allah in sha Allah la ahlifu ala yamini fa ara ghayraha khayran minha illa ataitu alladhi huwa khayrun wa tahallaltuha yace na rantsi da Allah ni kaina da zan yi rantsuwa sai in ga abin da na rantsi ba zan yi ba shi yafi alkhairi to sai na dawo na yi abin da yafi alkhairi na warware rantsuwa yana so ce musu ni kaina da na yi rantsuwar zan iya warwarewa saboda ba kuɗin shi ne alheri ba hana ku ba saboda shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan tsarin yake wanda Allah subhanahu wataala ya gaya wa sayyidina Abubakar ya tafi akan sa kai rantsuwa ba za ka ciyar da misdahu ba tare da cewa dan uwanka ne miskini ne muhajiri ne to ka warware rantsuwanka kuma kada ka saki kuma kada ka saki to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa shine abin da ya koya wa abin nan Abdurrahman ibn Samurah yake ce masa idan halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khayran minha fakaffir an yaminika wa'ti alladhi huwa khayr da ce Abdurrahman ibn Samra idan kai rantsuwa akan wani abu kaga wannan abu barin abinda kai rantsuwa akan sa shefi alkhairi to ka barsa kai kafara wa'ti alladhi huwa khayr kai abinda shine alkhairi wannan yana cikin sahih al-Bukhari sai na Abubakar shi daga lokacin da aka yi wannan sai ya mai da wannan ita ce ka'idar rayuwarsa da zarar ya rantsuwa akan ba zai wani aikin alkhairi ba kuma daga baya ya ga cewa yin sa shi ya fi alkhairi ba zai kafara haka ya mai da tsarin rayuwarsa ya tabbata a cikin sayar bukhari daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa anna abaha kana la yahnasu fi yaminin hatta anzala Allahu kaffaratal yamin sai da abubakar da in yi rantsuwa baya warware ta har sai da Allah subhanahu ya saukar da kafarar rantsuwa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam zalika kafaratu aymanikum ka Allah ya saukar da kafarar rantsuwa to daga lokacin take cewa fa qala abubakar la ara yaminan ura ghayraha khayran minha illa qabiltu rukhsatallahi wa fa'altu alladhi huwa khayr zan tsara yin wata rantsuwa ba sannan in ga cewa abin da nace ba zan yi ba shine ka alkhairi Faci na ga wannan abu ne mai sauki nayi abin da yafi alherin nayi kafara to haka wannan ita ce koyarwa idan mutum ya yi rantsuwa ba zai aikata alkhairi ba idan ya gane cewa abin da ya rantsuwa ba zai yi ba shine alkhairi to kada ya wata wata an ma fi so a waje an ma fi so ya yi rantsuwarsa ya zo yi wannan abin da ya ce ba zai yi ba wani abu ne zai yi wanda bai dace ba daga barinsa shi ne ya fi alkhairi da ya rantsuwa sai ya yi shi ma sai ya warware rantsuwarsa ya fasa yin wannan abin ya yi kafara akwai wata tsifa a nan sheikh ismail al wani mutumin yaman ne mai littafin unwani sharaf yana da ɗa kuma shi yake ciyar da ɗan shi yake ba shi abin da zai ci a kullum sai wata rana ya masa laifi sai ya ce to ya daina ba shi irin dai yadda ya faru da mustawu ya ce ya daina ya yi masa laifi ya daina ba shi abin da yake ba shi sai shi ɗan shi ma mai ilimi ne sai ya rubuta wa uban wasu baitoci sai yake ce masa la taqta an adata birr wala taj'al iqab al-mar'i fi rizqihi wa'fu 'an adh dhanb fa inna alladhi narjuhu 'afwu Allahi 'an khalqihi wa in bada min وإن بدا من ساحب زلة fa inna qadra فإن dhanb min من مصبح qadra قدر النجم min ufqihi وقد بدا منه الذي قد بدا وأوتب الصديق في حقه Eh, sai ke kafa masa hujja da abin da ya faru tsakanin sayi na abubakar da mislahu ya ce abin da ka saba yi na alheri Allah kada ka dakatar da shi kada ka sanya wa mutum ukubarsa a cikin abin da kake bashi na abincinsa eh, shi yake bashi abinci to ina yi laifi kakka ce ukuba ta ne ka yanke abincin da kake bai ki wafo an zarge ka yafe min zai fadda lai fa innal ladzi yarjuhu afu Allah an khalqi Abin da muke fata shi ne Allah ya yi afuwa ga halittarsa ana neman afuwa sai ce wal yafu wal yasfu ce ku yi afuwa ku yi ku yi rangwame kawo da kai yace wa in bada min sahibin zallatun in ni yi maka wani abin da yake zamiya ce zamiya ce ne maka fasturhu bil ighza'i ko ka kawar da kai ka rinsa ido kai mun karma mun asiri wastabqi ka ci gaba da zama da ni a haka fa inna qadra dhanbi min mistahi laifin da mistahu yayi da hutu qadra najmi min ufqihi babban laifi ne wanda zai iya jeho da tauraro daga kururuwar samaniya saboda abin da yi ai ba ƙarami karami bane wa qad min minhu allazi qad bada yayi abin da yayi wa utiba as-siddiq fi haqqihi amma duk da ta haka da siddiq abokan ya ce ba zai ba shi ba Allah ya masa faɗa. saboda haka kai dan me ba za ka bani ba abin da ke bai kai na da mistahu ba kuma kai baka kai darajar siddiqu ba to shi ne uban zai rubutu masa shi ba yace qad yubna'u al-muttar min baytatin idza asa bis-sayr fi turqihi لأنه يقوى على توبة توجب إيسانا إلى رزقه لو لم يتم مثله من ذنبه ما أتب الصديق في حقه كما كذو كاتوبة بقى sai ya kawo masa wata matsala ta fiƙihu da duk malami ne da ɗansa da ɗansa malami yace qad yumna al mutarru min baytatin a asa sai sayri fi tsatihi ayan ce wani mutum yana cikin matsuwa a halin tafiya ya rasa abinci ya ci bushe ma sai malamai suka ce in tafiya tashi ta sako ce ta laifi ce ba zai ci ba yana so ce kai wannan abin da kai a cikin laifi kake saboda ka ba zan baka ba ba zan baka abinci na ba li'annahu yaqwa ala tawbati saboda ai zai iya tuba ya tuba mana a lokacin da yake halin tafiyar in ya samu mushen an ce a halin tafiya yana cikin sabon Allah ba zai ci ba to ya daga hannu ce na tuba ya Allah na tuba na tuba kada ya ci mushen sa tun da zai iya tuba dan me zai ki take tuba kuma a bashe ci in ya ci ya kuma cin wani haramu wannan matsala ce ta fiqhu akwai sabani na malamai wasu ce wannan ba zai hana shi ci ba yace laulan ya tumbi tsaho bin zabbihi da bi tsawo bai tuba ba ma uku ba siddiqu fi hadi da ba za yi siddiqu faɗa ba da tsawo wa tuba ma bulala ta ba da aka yi masa ko wa tuba kenan hmm. har da bulala da ka sai da ya tuba ne aka ci gaba da aka ce sai na abubakar ya bashi kuma yana gaya masa ya ce to kai kayi laifi na dakatar da abin da nake aika maka na abinci ba sai ka zo ka tuba ba hmm. in so sai kai hujja da mistahu amma yanzu kana mun hujja da mistahu kai ba kai abin da mistahu yayi ba da Allah ce wa ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba Kunga an danganta sayyidina an danganta misahu ibnu utasa da sayyidina abubakar an kira shi ulil qurba wanda yana nuna cewa duk wani wanda yake da yake da hadaka da mutum ta nasaba ta jini to yana cikin ulul qurba sai dai wani ya fi wani kusa wani ya fi wani kusa kamar yadda muka ce aka kula shi mahaifiyarsa ce ‘yar khalar sai na abubakar mahaifiyar tsaho ita ce ‘yar khalar sai na ‘yar inda sai na amma duk da haka Allah sai kira shi olin kurba wanda ya nuna cewa kusanci da nasaba ko da da nisa ko da da nisa yana nan a matsayin kusanci ne saboda haka yadda ake so a taimaka wa dukkan wani makusanci su ma sun shigo saboda haka kuma ba kamar yadda yan shi'a suke ɗaukan ƙaraba ta manzan Allah cewa sai Hassan da Hussein ba sai jikoki sai ‘ya'ya su haka kawai suka ɗauki ƙaraba alƙur'ani ya nuna mana ƙaraba duk wani wanda yake dangantaka da annabi sallallahu alaihi wa ta kusa ko ta nesa duk yana cikin yana cikin makusanta da suke fassara a faɗar Allah kullu kuma alaihi ajran illa al ta tafi qurba illa al-mawaddata fil qurba sai su fassara al-qurba din sai da Aliyu da Hassan da Hussein da Fatima to inda a ma haka ma'anar ayat take to duka sa'irul qaraba sun shiga wanda suke da alaka da Annabi sallallahu alaihi wasallama da gidan Ali da gidan Abbas sun shiga sun shiga cikin cikin wannan wannan wannan aya saboda haka Allah subhanahu wataala ya shigar da mistahu a cikin karabati abubakar radiyallahu ta'ala anhu da yake yadda yake da tazara da shi ta jini sannan Allah ce wal ya'fu wal yasfu wal ya'fu lalle fi afwa wal yasfu kuma lalle fi su yafiya su kau da kai wato su yafi ma wadanda suke musu laifi su musu afuwa kada su ce za su ɗauki mataki a kansu na su hana su abin da suke musu na taimako bambanci tsakanin al'afu wa safu a ce wal ya'fu wal yasfahu al'afu shine a tajawus, tajawus an az ka ɗauki kai daga kan laifin da aka yi maka ce kaya ta, kaya afuwa ba za ka bi kayanin laifin da aka yi maka ba A safu kuma shine gaba ɗaya. ka manta da abu kada ka riƙe abin alai don za ka iya cewa ka yafi amma kuma abin ya zauna a zuciyar mutum duk inda ka ga mutum za ka tuna abin kuma ka yi ƙofa. mutumin nan banda na yafe mishi Allah ya yi sa'ata ya yi sa'ata to wannan ka yafe masa eh ka yafe tun da baka ce ka kai shi police station ba ko kulle shi ka yafe amma baka yi safko ba sai baka da kai daga laifin ba to shi sai sai Allah sai hada abun biyu wal ya'fu wal yasfu wato su bude shafi sabon shafi su bude sabon sabon shafi na rayuwa dauka kamar kamar ba ai ba ai abun ba Allah ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shi ba ku san Allah ya gafarta muku ai kuna san Allah subhanahu wataala kuma in kun yi laifi ya gafarta muku in kun yi laifi ya muku sutura ruba muku asiri ya yafe muku ya kau da kai daga wannan laifin naku kai kuna son haka kuma ku kuka fi cancanta da wannan ku nemi abuwar Allah subhanahu wata'ala saboda masu ku masu laifi ne to dan ne ba za ku yi ma wasu ba ala na ayyuka yaghfira Allahu lakum ku yi abuwa ita ce ta fi kusa da taqwa wanda to an ta'fu aqrabu lit taqwa wala tansaw al fadla bainakum sai afuwa wanda ya fi kusa da tsawa kar ku manta alheri da ke tsakanin ku ko ku samu abin da Allah subhanahu wataala ya tanadar wa masu yin afuwa da alkhairi sai wala in sabartum lahu khairul lisabiri ku kai hakuri ka yafi yafi alkhairi man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah Allah ya ce ka zo in biya ka in kai afuwa kai afuwa ka daidaita tsakaninka da dan uwanka ka yafe ba iya ta tashi ba ya ce ka zo ka zo ni zan biya ka babu abin da ya fi wannan wato kwadaitarwa akan ka zama mai afuwa mai yafiya Allah ya ce ka zo ni zan biya ka Allah ya ce wajen za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalim sakamakon abu mummuna mummuna irinsa wato ana iya rama mummuna da mummuna wannan abu ne wanda yake mubah ja'izi amma Allah subhanahu wa ta'ala ce faman afa wa aslaha wanda ya afuwa ya kuma gyara tsakaninsa da ɗan uwansa wanda da ta ɓaci fa ajruhu ala Allah ce yazo ni zan biya shi to wanda Allah ya ce wanda taska duk komai take hannun sai ce shi zai biya ka ko shugaban kasa ne wanda ta ya ce ka zo ka bar shi ka bar ka zo ni biya ka ya kake zato ko gwamnan garin ku ko ciyaman garina ko a sai wanci ba a kawo sai a tafi sama to ko kuna rigima da makocin ka ce banta da shi ne zan maka abin da zaka zaka zaka yi to bare Allah kuma saboda haka ubangiji subhanahu wataala yayi sanin mai tsoka shine zai zai zai bayar to shi yasa lokacin da da haka ta faru da Abubakar ya ce wallahi ya yafi kuma yana san Allah ya masa afuwa yana son gafarar Allah Allah ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne yana jin kan bayansa yana kuma gafarta musu A haka duk wani wanda yake da hanyar da zai amfana da dan uwansa kada wani abu na bacin rai ya hana shi amfana da dan uwansa me za ka amfana da shi dan kaji dan uwanka ya ji Allah ya azabta shi da laifin da ya maka baka yafe masa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yanfa'uka an yu'azzib Allah akhaka al-muslima fi sabili me zai amfane ka Ɗan uwan kai maka laifi ka kiyaye masa har ya je lahira Allah ya zartar da shi kai wanda za ka yi wannan ko abin da zai kare ka da shi ka kai afwa shi fi maka mun samu bakuntar sanata Shehu Buba Umar sanatan Bauchi ta Kudu kuma tsohon ɗalibi na da sai shekara-shekara nake ganinsa kuma daga wannan shekara sai baɗi kuma Allah ya kai mu rai da lafiya muna masa fatan alkhairi kuma muna godiya da wannan ziyara da ya saba kawo mana wannan majalisi Allah subhanahu ta'ala ya musu jagoranci cikin abin da suke yi na shugabancin al'umma Allah ya wuce musu gaba ubangiji subhanahu ta'ala ya dafa musu ya saddada ya saisaita harshen su ya saisaita kudurin su Allah kuma ya ba shi ladan zumunci da ya zo nan lafiya Allah mai da shi gida lafiya da wanda muka zo ƙarshen wannan majalisi ne yau insha Allah sai kuma gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh